wannan ƙur'anin da shi ke gayet ɗinmu ƙur'anin da yake shi ne jagoranmu a wannan wata a cikin ishirwa a cikinsa Allah ya saukar da ramadan ya saukar da wannan ajin Allah ya ce duk wanda ya halarci wannan wata a cikinku ya azumce shi duk wanda ya kasance ma'ana yana nan da lafiyarsa da iko to lalle ya halarci ya azumci wannan wata na Ramadan kada ya sakaci kada ya wasa ina masu neman uzuri na banza suna kin yin azumi kun yi asara ina waɗanda haka kawai suke kin yin azumi wannan ɗabi'a ta yaɗu a duniya da yawa za ka ga wasu ƙasashe musulmi ko kunya ba sa ji wallahi ba sa azumi ba su aiki da faman shahida min kuma shahara fal yasumhu karamin rashin lafiya sai mutum yake azumi kawai kuma bai zai rama ba mai ramuwa ai sai mai tsoron Allah an ce maka kowa ne in sha azumi yake rama shi bayan sallah wani ma baya tunawa sai wani azumi ya zo in ma an ci sa'a ya tuna ga mata masu ba da uzuri kullum kina cikin uzuri ina da ɗan ƙaramin ciki ba zan yi azumi ba zan sha zan ciyar ina shayar da yaro ba zan yi azumi ba zan ci zan shayar zan ciyar kullum rayuwarta ciki shayarwa ciki shayarwa an wayi gari yanzu akwai matan da kwata-kwata ba su azumi kamar Allah ya soke ayar azumi a kansu saboda sun ɗauki wani ra'ayi wanda yake ba na daidai ba wanda yake cin shan azumi ya ciyar da abinci ga talaka ga miskini shine marar lafiya dawwamammiyar rashin lafiya da ba ta da ranar warkewa kuma rashin lafiyar tana da alaka da cinsa da shansa mai ciwon ƙwansa ne watakila mai ciwon kaza ne yana da larurar shan magani a dole a'a yana shiga hayyaci kuma ciwo ya ƙi warkewa ba a da ranar warkewarsa wannan ya halatta ya sha azumi a ranar kuma ya ciyar da miskini cin abincin ne guda na biyu tsoho tukub tsoho tukub wanda ya tsufan da ba zai iya jure azumi ba ba zai iya kaiwa azhar bai ci abinci ba ba zai iya kaiwa la'asar bai ci abinci ba wannan an halarta masa ya sha azumi ya ciyar da abinci yana hali ko a ciyar masa mace mai ciki fa na'am za ta sha azumi amma ramawa za ta yi daga baya mace mai shayarwa fa za ta sha azumi amma ramawa za ta yi daga baya an wayi gari wasu matan sun ma daina azumi gaba ɗaya a rayuwa ta ba su azumi to kullum ko dai tana ciki ku tana shayarwa ku kula da wannan ku kula da matan ku dan haka qur'ani ya ce wa anta sumu khairan lakum ku yi azumi shine fi alheri gare ku yau ana samun mutane marasa tsoron Allah a cikin kasuwanni a cikin tasha tasha a tarurruka wallahi kaga mutane musulmi da ranar Allah suna cin abinci hotel hotel na cin abinci suke dafa abinci kai har abinci karewa yake yi ba a jin tsoron Allah ba a jin kunya malam lalacewar mu ta kai ga zaka ga saurayi matashi dan musulmi a cikin unguwa yana shan rake da Ramadan saboda babu gwamnatin da za ta yi masa magana babu hukumar da za ta hana shi ba wata hizba da take da karfi ta hana shi ta zaburar da shi ko ta tsoratar da shi ne sa da ya ba gwamnati ba aikinta bane ta ce kai azumi ko kar kai azumi don haka suna rayuwa ne da 'ya'yan arna wallahi wannan haɗari ne kaɗan daga cikin dalilin da ya sa bala'an da suke samu mu suke samu mu ka je shoshi ka gani ka je kasuwanni ka gani ba su ma damu ba ba sa yin azumi wata mata ita kuma aikinta da azumi take abincin rana ita kuma da zan take cin abinci Allah ce wata hawalu alal birri wata taqwa wa la ta'awalu على الإثم والعدوان تعاونوا على البر والتقوى ku nemi taimakon juna a tsakaninku da bin Allah da tsoron Allah kada ku taimaka wa junanku akan sabon Allah an farlanta azumi ga al'ummomi ne gaba daya da ba dan falalar da ke tattare da azumi a rayuwar dan adam ba da Allah bai ce mutanen da suka gabace mu su yi azumi ba kuma mu ma mu zo mu yi azumi ba ai saboda albarka da alherin da ke cikin azumi al'ummomin da suka gabace mu sun yi azumi mu Allah ya ce mu shine la'allakum tattaqun kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun yan uwana musulmi malamai suna cewa Allah ya farlanta azumi azumi yana da hikimomi masu tarin yawa cikin farlanta shi da Allah yayi da kuma ainihin wato gaya matuƙa da Allah yake so shi ne azumi ya ishe ka falala gare shi ibada ce da take daga darajar dan adam a wajen Allah Allahu akbar ma'ana status ɗinka matsayinka ɗaukakanka hala ɗinka tana ɗaukakuwa a wajen Allah kana fara azumi Allah yana daga hadisi ya zo cewa man sama yawman fi sabilillah duk wanda ya azumin rana ɗaya saboda Allah ba adallahu bi zalika al-yawmi an wajhihi 70 kharifan anina ba'ad Allah bi yaj'al anin nar sabina Khalifa aw kama qala alayhi salatu wassalam Allah zai nesantar da fuskar mai azumi azumin rana ɗaya fa ko na farilla ko na nafila sai Allah ya nesantar da fuskan kashe daga wutar jahannama shekara saba'in ina ga wanda ya yi azumin ramadana guda talatin ko ashirin da tara ina wanda Allah ya taimake shi yake yawan azumin nafila azumin litinin azumin alhamis ina wanda ya ci moriyar litinin da alhamis ɗinsa ya yi ta azumi ya rabauta ya dace yau ga ramadan ta sake dawa ina wanda ya ta cin abinci iya tsawon shekararsa ga mu ga ka ba abin da ya ragu ga wanda ya azumi Sai kuma abin da ka tsaro da shi da kai kai azumin nafila ku yi azumi azumi alheri ne azumi yana ɗaukaka darajar bawa daga cikin bayan Allah tabaraka wa ta'ala sannan da shi da shi azumi yan uwana dan adam yake iya kiyaye dukkan gabbansa daga dukkan ainihin wato laifuffuka akwai takfirul khati'ati kana yin azumati azumi automatically ana ta kankare zunubinka da ka kama azumi kaso shahawati sha'awar da take saka ka halaka an karya ta kai sha'awar halal ma baka yin ta ballanta za ta arab in dai kana azumi tafsiru sadaqati mai azumi zaka ga yana yawan sadaka saboda yin yin sadaka a cikin azumin wata ramadana darajar daban ne fa in ka ɗauki dibino ɗaya ka bayar azumi darajar daban ne in ka ɗauki fewa wata ɗaya ka bayar a azumi ladan daban ne in ka dafa abinci ka kai masallaci ladan daban ne mutane ku daina tara kuɗi kuna koyewa kuna kashe kanku da kuɗin ku ka ciyar da dukiyarka Allah ya taimake ka yau fa ga dukiyar da sanar mana bala'i za ka tara ta a sace ta ka zo ka sayi kanka da dukiyar a maka shegen duka a nuna maka bindiga dukiyar da ka tara baka kai masallaci ba baka taimaki yan uwanka ba baka ciyar da wasu ba baka agazawa baka yi baka yi baka yi ba za a zo a kame ka sai ka zo ka sayi kanka da dukiyar ka dauka tattara ka ba su kuma sai ka yi godiya kuma sai ka ce Allah muku albarka kokarin nan da kuke yi wannan bala'in kadai bai ishe mu ba ga mutane suna neman alale a masallaci mutane suna zaune a sahu suna son a ba su alale kulli daya ka tara kuɗi ka tara dukiya ka tara miliyoyi mutane suna buƙatar dibino kwaya biyu kwaya uku da za su buɗe baki attajirai kun boye kuɗinku ‘yan kasuwa kun riƙe kuɗinku ma'aikata albashi kun ki ku tattali ku taimake ‘yan uwanku yau ruwan fiya wata ba har yanzu al'umma ta ba su daina mika hannu suna ba ni ruwa ba ni ruwa a azumi ba har yanzu ba mu kai wannan wadatar ba duk wanda ya zo da ruwan sanyi yana riƙe da shi kawai kar ba ka yi magana sai dai ka ji ledar ta ƙare wallahi saboda mabukata ku raya masallatanku da ci da shayarwa da azumin ramadan duk wanda ya zo masallaci ya kamata ya wadatu an samu ya samu wadata ku duba kasashe inda aka ci gaba ba ka da damuwa kawai zaka zo masallaci ka ci dibino iya dibino ka sha ruwa mai kyau ka fito kuma bayan an gama sallar magariba ka ci abinci kai godiya kai addu'a amma al'ummar da take da tsari al'umma da ta yadda ta ba da kuɗinta za ta samu aljanna ita take wannan aikin ba ni da kai da muke rowa muka ɓoye kuɗinmu a gida ba mu yadda mu ba wani ba mu yadda mu ciyar da wani ba kai ta tarawa ai ga duniyar nan me jin daɗi a cikinta me morewa a cikin wannan duniyar ba abu mai daɗi irin ka ɗauka ka ba wani maza Allah ce man fattara sa'iman wanda ya shayar da mai azumi ya ciyar da mai azumi Allah zai bashi ladan azumin wanda ya yi azumin billahi azimu yau alalai ɗaya dibino ɗaya fiwa wata ɗaya filet ɗin abinci guda ɗaya ka ɗauka ka ba wani ya buɗe baki za a baka complete ladan wannan mutumin da ya azumin ba tare da shi an tauye masa nasu ladan ba malam mai kake nema ne sama da wannan amma mutane ba sa jin wa'azi mutane ba su yarda da abin da ake gaya musu ba ana ta tara kuɗin kuma kuɗin ba sa iya bin mu kabari muna ta tara kuɗin kuma ba sa iya mana maganin bakin ciki da damuwa muna ta tara kuɗin sun isa sa mana farin ciki mun tara mun tara sai ka tambayi mutum wai me yake da in ya tara kuɗin me zai yi shi wallahi shi kansa me zai san me zai yi shi ba in mota ce ka hau duk tsiyarta duk inda ta shekara ɗaya biyu uku sai an canja wata wadda ta fita idan gida ne ka gana ka gina dole makocinka sai ya zo ya gina gidan da ya fi naka idan riga ce ka sa tsumma ne riga sunanta tsumma wata nan sai an goge mota da ita to me abu mai daɗi in mata ka aura wata rashi kun yi zage zage da ita wata rashi sai ka kore ta a shimfiɗarka to wai me abu mai daɗi aikin Allah taimakon addinin Allah yanzu ku duba masallacin Makka da Madina abun misali a duniya ana haska maka zaga gaba ɗaya masallatan nan a cikin sake babu masakatsin ke gaba ɗaya dibino ne da madara da lemo da abin sha mai kyau ba sai ka fita ka je ko ina ba ka koshi a cikin cikinka kuma wallahi duka kyauta ake bayarwa su a cike bayarwa masu kuɗi ne da basu kai ku ba wallahi na rantse da Allah da yawa yawan waɗanda suke ciyar da mutane a haramin Makka da Madina alhaji basu kai ka dukiya wallahi basu kai ka ba wallahi basu kai ka ba ka san me suka fi ka zuciya kai ka fi su dukiya su kuma sun fi ka zuciya abin da yake damun malam Bahaushe kenan bai da manufa bai da tausayin ɗan uwansa bai da kishi yunwa ta damu mutane ga dukiya mutane suna tarawa kuma ana kallon ku kuna cikin mutane amma ba ku iya taimako rayuwar mu ta zama akan bara kullum azumi sai bara sai mun yi ta roƙo a taimaka a taimaka aikin aljanna ana neman mutane sai dai a ci hukun su a taimaka a taimaka in baka ce taimaka ba ba zai yi ba kana zaune dare ɗaya mutuwa za ta zo dauke ka a dauke ka yuhan walu an qaribin min kusurin muzakrafatin ila baiti turabi wa yuzau fihi mahjuran wahida ahata bihi shum al-iqtirab haka za a je a danna ka a rami baki a cikin kasa a cikin datti a rufe ka a tafi a bakka matanka su raba gadon ka wani ya zo ya aure ta ta yi guda a yirri kana cin gabari ana maka duka in wani musulmi azumi akwai azumin kebantattun mutane somul khusus mutanen kwarai su ne masu kiyaye gaban nan guda shida jama'a azumi ba iya daina ci da sha bane kawai azumi ba iya daina ci da sha bane kawai ka ji da kyau ina maimaita maka ina jada tisa maka ina daɗa maka bayani azumi ba ƙin cin abinci da ƙin shan ruwa ba ne kawai ido yana azumi kar ya kalli abin da Allah ya haramta raddul basar an litisa'i fi nazar kar ka fada da gani kaga abin da kaga dama a'a azumi ba wai iya ƙin ci bane da sha ka kiyaye as-sama' an al-isra'i ila muharramin kunnanka kada kunnanka ya ji kiɗa ya ji waƙa ya ji haram ya ji giba ya ji annamimanci shi ma azumi ne kar ka zauna ma a halin batil yana daga cikin ma'anar azumi kar ka zauna a fc kar ka zauna a dandalin mutanen banza gashi da larabcin wal ma a halin batil kada mai azumi ya je zauna a wurin banza wurin shaidanci ba sai na fasa baki ba kun sani duk majalisi wurin zaman da ka sani na abokanai wuri ne da ake ta'adi da barna kana azumi dan Allah in kana son azumin kai kai gaci kar ka zauna a wuri hibdul lisan kiyaye wannan harshe baki mai kai dan adam wuta harshe mai hadari kakka bar shi ya kutsa cikin abin da bai shafe shi ba kiyaye zuciyarka kakka bar zuciyarka ta rinka zuwa tana tunanin banza tunani na sabon Allah karka batta ka ana ta karka rinka burin abin da bayi da kyau sannan ka kare hannunka anil bakshi kada hannunka ya damki abin da yake haram wannan duk azumi ne bayan ƙinci, bayan kinsha akwai abubuwan da kuma suna lalata azumi wanda mutane ya kamata su kiyaye bishir ya ruwaito daga sufyan ya ce duk wanda ya yi giba da wani kaji ba kaji ba duk wanda ya yi da wani fakat fasa da sauwo aka mutu ya ɓaci tana da girma duk wanda ya yi da wani ya je yana yi da wani yana cin mutuncin wani yana azumi fasa da sauwo imamu mujahid ya ce haslatani yufsidani sauma ɗabi'u guda biyu suna lalata azumi alghiba giba giba wal kadib da ƙarya duk wanda ya mai da sana'arsa yana azumi yana giba yana azumi yana ƙarya ka buɗe shago da kayanka na halal ka ci halal amma kana ƙarya me na dalilin ƙarya in za a saya a saya ba za a saya ba a bari me na rantsuwar ƙarya da kayan da za ka sayar kana azumi ana zama ana shirya ƙarya kayi wa matarka ƙarya kayi wa yayanka ƙarya kayi wa makocinka ƙarya kayi wa abokin zaman ka ƙarya kuma wai da azumi a bakinka manzo Allah ce man lam yada qawla zuri wal amal bihi wanda bai daina ƙarya ba bai daina shaidar zur ba da aiki da ƙarya da aiki da shaidar zur fa laysa lillahi hajatun fi an yadha fa'amahu wa sharaba Allah bai da buƙatar ya daina cin abinci kuma Allah bai da buƙatar ya daina shan abinci sha. uwana, mai azumi fa ana bashi ladansa ne babu lissafi shi yasa sai an yi taka tsantsan a lallaba azumin nan bayan Allah na farai, kun san yadda ake rike jariri to wallahi haka suke rike azumin su suna ta kare shi kada rana ta taba shi kada ya faɗi kada wani abu soke shi wallahi haka ake azumi na rantsi maka da Allah billahi azim abin da ya maka ka zauna a gidanka kai ta karatun Qur'ani ko ka zauna a shagon ka kai sana'arka shi ya fi maka alkhairi akan inda za ka je ka lalato azumin ka da yawa malamai suna faɗa cikin mutane akwai waɗanda suke komawa da azumin da suka yi a cikin azumi talatin da wataƙila a lissafa bai fi azumi uku suka samu ko kudu ko biyar ba wani malami ya ce ana lissafa azumin wasu gaba ɗaya a cikin wata kwata-kwata su bai fi ƙwaya biyu suka tsira shi ba wasu kuma duk kwana goma suna tsira da ƙwaya biyu ne ba ku sai ka je kiyama kana ga daren na yi azumi iya shekaru kaza Allah ya ce ba mu karɓa ba ka lalata alwuka in wani mu dage da addu'a wannan wata ramadana da yin addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta Najeriya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya raba mu da dukkan fitina Allah ya raba mu da dukkan bala'i Allah ya raba mu da dukkan sharri musamman ƙasarka musamman bangaren ka jihohin mu na arewa ba sai nayi fashin baki ba ba sai nayi bayani ba kuna karantawa kuna kallo kuna ji kuna gani a wayoyinku irin abin da ake afko mana da manufar da ake da shi a kanmu ana neman a samu cikin yakin da ba mu yi shi ba mu san shi ba ba mu da shirinsa an kulla ƙarya da sharri an ce haka ne don a samu biyan bugata ku yi addu'a Allah ya bada mu lafiya duk wata babbar ƙasa da ta shigo mu take neman ta yi mana illa Allah mata illa ya ubangiji duk wanda yake neman ya hada mu faɗa da abokanan zaman mu muna zaune lafiya Allah ka haɗa shi faɗa da mala'iku ubangiji kar ka biya masa bukatarsa shugabanninmu 'yan siyasa Allah ka ba su amanar su riƙe ƙasar nan da amana Allah ka sa ka su miƙa ƙasar nan a hannun turawa su zo su yi mana wato kamun kazar kuku ubangiji Allah ka sa su riƙe amanar wannan ƙasa shugabanninmu da jagororinmu 'yan siyasa muna muku addu'a kuma muna muku muna dangina muku cewa ku ji tsoron Allah a cikin shugabancin ku ku ji tsoron Allah a cikin mulkin ku ku sani kujera ba a tabbata ranka ya dade duk abin da zaka yi wallahi sai ka sauka duk burin ka wallahi sai ka sauka za a zo lokacin da ba kai bane ko kana kabari ko kana raye ba za a iya komai da kai ba kar ka jefa kasar nan cikin bala'i kar ka jefa cikin tashin hankali ya kai yallaɓai da Allah ya baka mulkin jiha kada ka bari ka jefa jihar ka cikin bala'i kai mata abin alkhairi ku yalwata mana rayuwa ku inganta mana ku yi amfani da dukiyoyin mu da suke hannunku ku gyara mana rayuwa ku gyara mana ainihin wato mutuncin mu da ke mu a duniya ga ki daya rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmin zalimin wa najina bi rahmatika min al-qawmil kafirin allahumma taqabbal minna ramadan allahumma taqabbal minna ramadan allahumma taqabbal minna ramadan allahumma taqabbal minna ramadan wa qumu ila salatikum yarhamukum allah